Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, FM, dalol FM da kuma niya FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan yammaci na yau Laraba wadda take ta farko a cikin wannan shekara wadda kuma ta yi daidai da takwas ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Kamu mu tsandima, zara ko zaki fara mana da kanin labarai. Kasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da goma a safiyar yau Laraba akan wasu cibiyoyin sojin saman Iraki guda biyu da sojojin Amurka ke amfani da su. Gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira da Amurka da Iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa tsakanin su. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga haɗarin jirgin sama kamfanin ƙasar da ya faɗi a yau Laraba. To muna tafe da cikakkun labaran. Idan muka shiga cikin rahotanni kuwa za ku ji cewar sojojin ruwan Najeriya sun yi nasarar kubuto wasu ma'aikatan jirgin ruwa da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Wa'annan ma'aikatan jirgin ruwa guda biyu 'yan ƙasar Rasha da ba Indiya guda daya a daren jiya mun yi nasara an kwato To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar ana ci gaba da tsare wasu 'yan gudun hijira ko me ya kawo hakan? Ba su saurare mu ba sun yi hito na hito da hukuma sun take dokokinmu sun lalata kayan gwamnati da na jama'a abin da ya sa dole dole muka ɗauki mataki. Muna kuma tafe da ra'ayin masani a game da wannan hari na Iran ga ƙasar Amurka. daga bisani muna tafe da shirin himma ba ta rago wanda Abdulaziz Adali Toro zai gabatar mana. Amma duk kafin nan bari mu kawo ma gefe ɗaya domin zara ta karanto muna labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Kasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da goma a safiyar yau Laraba akan wasu cibiyoyin sojan saman iraki guda biyu da sojojin amurka ke amfani da su wannan wani mataki ne da ya biyo bayan barazanar da shugabannin iran suka yi na mai da martani akan amurka saboda hari ta sama da amurka ta kai wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan sojin iran shugaban addinin iran ayatollah ali khomeini ya kira matakin kai harin da Iran ta yi a matsayin wani babban bugu ga Amurka. Kuma ya ce ya kamata a kawo ƙarshen kasancewa Amurka da rashin dacewa a yankin. Daga baya shugaban Iran Hassan Rouhani a shafinsa na Twitter ya kara da cewa matakin ƙarshe da Iran za ta ɗauka kan kisan kwamandan dakarun juyin juya halin Iran Kasim Suleimani shine su kori dukkan sojojin amurka daga yankin ana sa ran shugaban amurka donald trump zai mai da martani akan harin makamai masu linzami da iran ta kai a cikin wata sanarwa a yau laraba a halin da ake ciki kuma gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira ga amurka da iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa a tsakaninsu biyu bayan wasu jerin hare-hare kan junan su a iraki shugaban tarayyar turai ursula von der leyen ta ce rikicin na yanzu ba yankin kawai ya shafa ba har ma da mu duka kuma dole ne a kawo ƙarshen amfani da makamai ko ƙarfin soji a daina yanzu don samar da damar hawa teburin sulhu. ana buƙatar mu yi duk abin da ya dace don sake maido da tattaunawa tsakanin ƙasashen kuma wannan kira ba zai taɓa yin yawa ba a yau laraba sakataren harkokin wajen birtaniya dominic rab ya yi allah wadai da harin makamai masu linzami da iran ta kai kan wasu cibiyoyin jirage cibiyoyin jiragen saman iraki guda biyu da sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa ke amfani da su ciki har da sojojin birtaniya a wani lamari na daban kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga haɗarin jirgin sama kamfanin ƙasar wato ukraine international da ya faɗi a yau laraba jim kaɗan bayan tashinsa daga babban birnin iran jirgin ya kama hanyar zuwa birnin kip kuma prime minister ukraine ya ce yana ɗauke da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin guda tara hukumomi na kan gudanar da bincike a kan musabbabin faduwar jirgin rahotanni daga kafafen yada labaran iran sun ce ana kyautata zaton tangarɗar na'urar jirgin ne sanadiyya amma a hukumance ba a sami tabbacin bayanin ba shugaban kamfanin jirgin saman na ukraine ya faɗa a wani takaitaccen jawabi da ya yi cewa jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da suka fi kyau da ƙarko a kamfanin to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da safiyar jiya talata ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta taɓa Puerto Rico. Wannan ita ce girgiza ta baya-baya da ta taɓa yankin na Amurka a cikin 'yan kwanakin nan. An gano tushen girgizar mai ƙarfin maki 6.4 a kusa da birnin Ponce da ke gabar tekun ƙasar. a cewar cibiyar bincike a kan bala'o'i da albarkatun ƙasa ta amurka da take sake nazarin bayanan farko game da karfin girgizar na maki shida da shida an kuma samu wasu manyan girgizar da suka biyo bayan babbar girgizar ciki har da wadda ta kai maki shida Kuna da Zahra Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Columbia. To daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanni. Inda rundunar sojojin ruwan Najeriya suka yi nasarar kubutar da wasu ma'aikatan jirgin ruwan da kwan mai da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Hassan Maina Kaina ya ziyarci shalkwatar rundunar sojojin ga kuma karin bayani da ya aiko muna In za a iya tunawa a makon da ya gabata ne ofishin jakadancin rasha da kenan najeriya ya fidda sanarwar cewar 'yan fashin teku sun yi awon gaba da wasu matuka jirgin ruwan dakon mai guda biyu 'yan kasar rasha da kuma wani ba indiya guda daya a gabar ruwan najeriya a bayan da aka yi harbe-harbe da wasu sojojin ruwan najeriya da ke tsaro a wannan yanki daga bisani dai ɗazu-ɗazun nan hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya ta tabbatar min cewar mayakanta sun kubutar da turawan guda biyu da shi wannan ba indiya kamar yadda kakakin rundunar navy commodore suleiman dahun ke bayyana min wa'annan ma'aikatan jirgin ruwa guda uku guda biyu 'yan kasar rasha da ba indiya guda daya a daren jiya mun yi nasara an kwato su an kubuto da su daga bayan nan 'yan fashin teku am ranka da ko wani gumurzu da aka yi ne misali balin wuta tsakanin dakarun ruwan najeriya da gungun masu garkwar mutanen kafin a fitar da su ko kuma ya aka yaka da su abin da ya faru shine daren jiya wajen karfe goma sha ɗaya sojojinmu da suke igokoda a nan ondo state sai suka samu labari cewa wa'annan yan fashin tekun nan na nan tafi da wa'annan mutanen guda uku a cikin wani karamin kwale-kwale da suka ji labarin cewa ga sunan suna tahowa sai suka samu su ambush abin da ake faɗa ambush su kuma yan fashin tekun da suka ga sojinmu sai suka yi ta buɗe wuta abu ya faru ne a nan wani kauye da ake kira awoye so da suka ga sojinmu eh, sojojinmu da suke nan ibokoda sojin ruwa da suke ibokoda kawai suka musu kawatan bauna su kuma da suka ga haka sai suka bude wuta suka yi ta bude wuta amma na yaran mu a nasu hikiman sai suka kime da martani har wa'annan tashin su ya kare sai suka tura kwale-kwalen cikin creek suka fara gudu suka shiga cikin wa'annan abunan creeks din nan da mu suka bi su da aka bi su ya ka samu aka kama ɗaya daga cikin waɗannan yaran kuma aka samu aka kwato wa'annan nasaran guda uku a yanzu har yanzu ana ana ta fama komodo suleiman dahun ya ce an sake tura karin dakarun ruwa zuwa cikin ruwan wannan yanki don kara farautar sauran 'yan fashin tekun da suka rage a wannan ziri hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura masa adawa sai bari zo sojawa cikin dawa filin daga. A gaida Hassan mai na ɗan Galadima Afirka. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi ne suka bayyana dalilinsu na ci gaba da tsare wasu 'yan gudun hijira. Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. biyo bayan dakatar da 'yan gudun hijira 335 waɗanda akasarin su 'yan ƙasar sudan ne da hukumomin shari'a suka yi a garin agades kamar yadda babban alkali mai shigar da ƙara na agades ya yi bayani awa 24 da suka gabata shugaban reshen hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya hcr a jamhuriyar niger ta sabka a birnin agades inda ta gana da hukumomin wannan jihar da ma babban alkalin mahukumta ta gadas ɗin. Alexandra Morelli a lokacin wannan ganawar tana cewa. Je suis ici à Agadez pour euh, apporter toute ma solidarité. Euh, na iso a nan Agadez domin na kawo goyon baya ga hukumomin wannan jihar musamman gwamnan jihar ta Agadez haka ma domin tunkarar wannan matsala saboda matsala ce domin ganin yanda za mu warware ta kuma za mu ganin hanyoyin bi don kawo agaji wa mutane daga cikin 'yan sudan din da wannan matsalar ta rotsa da su matsalar ba ta da kan gado eh, a nasa bangaren malam sadu saloke gwamnan jihar agadas bayan marhabin wa tawagar ta hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanin irin yanda jamhuriyar nijar ta yi ɗawainiya kai gwabromari domin samarwa 'yan gudun gudun hijirar waɗanda aka saran su 'yan ƙasar sudan ne kariya kasancewa sun tsira daga tursasawa da musgunawa da yaƙe-yaƙe sai dai ya ce kash. ba su saurare mu ba sun yi hito na hito da hukuma sun take dokokinmu sun lalata kayan gwamnati da na jama'a abin da ya sa dole dole muka ɗauki mataki kuma muna jaddada ɗaukar waɗannan matakan domin sun kai mu gaban go sadu saloke gwamnan jihar agades ya ci gaba da cewa sun yi wani abin da hankali ba zai fahimta ba don sun ƙone wurin kwanansu suka bar mata da yara da ke tare da su a cikin ɗari da iska ai sai gwamnati ta ɗauki sandarta shi yasa muka tsare 'yan gudun hijira 335 da ake bincike domin gano masu laifi daga cikinsu duk da haka za a kiyaye haƙoƙinsu ta hanyar bin doka domin kar mu bi son ranmu don da mun so muna yan mu haka mun bi doka mun girmama nasu haƙoƙi. n'agissent pas selon l'humeur parce qu'on pouvait le faire. La réaction d'une femme, d'une mère qui a cru dans ses enfants a matsayina na mace uwa na ji zafin abin da ya faru saboda yarda da na yi da yarana kuma na yi ta kokari ni da hukumomin janguriyar Nijar domin samar musu kariya da yanayi na kwanciyar hankali da aminci sai na gano cewa an ci amana ta a yau za mu mai da kadawar zuci a gefe domin daga farko mun ji zafin abin da ya wakana don aiki a cikin hikima da sanin ya kamata mu da hukumomin janguriyar Nijar don girmama doka tare ci gaba da kawo agaji wa 'yan gudun hijira. Guidé par la solidarité et les lois du Niger. que la justice va prélevoir et les victimes vont être continuer à être assistées. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Hada kan mu a firka mu so juna manufar mu anan da mu zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da to gaida haruna mamman bako bayan wani hari da amurka ta kai wa iran wanda ya sanadiyar mutuwar babban sojanta Qasim suleiman iran ta kai harin ramuwar gayya akan wasu sansanin sojojin amurka ko me hakan yake nufi na samu zantawa da dr nasiru danmowa wanda ke jami'ar florida a nan kasar amurka ga kuma ƙarin haske da yake yi abu biyu dai mutum zai hankalta don na farko shine dai har da ita irin ta kai wato ba samu jikata daga wannan hari ba dai sofa abinda masana tsaro suka ji ba har yanzu ba abin nan ba to ana kallo ne gini na farko dai ya nuna cewa iran tana iya kai hari wanda yake da tsawo ta yi amfani da wannan makamai masu tafiya mai tsawon zango wato missiles kenan kaga wannan shi abu na ɗaya da aka nuna sannan abu na biyu an nuna cewa sai da suka ba su gwamnatin iraq shaida cewa eh za su kai wannan hari kar kenan sun kama ba su advance warning wanda su kuma sai su hukumomin na iraq sai suka sanar da hukumomin amurka cewa to lalle abin nan sun ce za su kai hari ko ga lokacin da za su kawo shi kuma suka kai wannan harin to kaga wannan kallo biyu za a mishi har farko dai cewa suna iya kai harin sannan kuma ba su da niyyar wai su shi ne ba don su don a ci gaba da fada tsakanin su ba in zai yiwu a zo a sasanta amma kuma sun nuna cewa suna da wannan karfi na kai wannan harin to ana iya cewa kenan wannan hari da suka kai na ramuwar gayya yana iya eh. kaiwa ga a shiga yaƙi na duniya na uku kenan ku. Eh, to gaskiya yana da yana da wannan yiwuwa haka nan saboda in ka lura wato shi wannan harin da ta Iran ta kai kamar yana jawo kunne da su Amerika cewa in aka dakan don sun nuna cewa ana iya dakanta bayan sun kai harin to abin na iya wuce haka nan saboda ka ita iran ba wai ita kaɗai ke iya kai ma amurka hari ba har da waɗannan eh, tsageru din nan wato malishiya da akwai waɗanda suke goyon bayanta irin su hezbollah da yana da suna iya kai hari ga ko amurka ko kuma abokan kawa amurka kamar su saudi arabia da isra'ila hakan ga to kamar wannan kurari da amurka take yi na cewar za ta kai hari ga wajajen kayan tarihi na kasar ita iran wannan martani da iran ta maida zai sa amurka hmm. za ta ji ta ainihin gabatar da wannan kudirin nata kenan in dai shi kamar shugaba trump ya shi shine a sasanta to wannan yana ya bashi hanyar na a sassanta misali idan bai kai martani ba game da wanga harin da iran ta kai ba to yana yawa tsaya nan amma idan ya kai wani hari to gaskiya abin na ya wuce inda inda ake zato to dr nasiru danmowa kenan da ke jami'ar florida a nan kasar amurka masu rare yanzu kuma ga mu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako na asalin ƙasar Nijar wanda ke jihar Indiana gobar mu bakon namu ya gabatar da kansa. Assalamu alaikum jama'a. Eh, ni ne Abubakar Alal mutumin Nijar eh, na asalin Agadez eh, daga nan da nake nan raye a garin Indianapolis da jihar Indiana. magana to in amurka dai na kai shekara goma sha tara tsakanin lokacin da na fara zuwa ina zuwa ina dawowa har dai na girke da iyali na yau shekara tare da iyali na da muke zama na kai shekara goma sha hudu tare da iyali tare da iyalin kuma kuma dai lokacin da na fara zuwa na kai shekara goma sha tara da na fara zama a nan min na fara zama na ina zo in wata uku wata biyu in koma gida in dawo in koma kuma bayan na dan huta in sake dawowa har dai na zamna daga baya da na yi takardu da sai na zamna har kuma na na tare da iyalai hmm. to malam bakar a can nijar ka ce ka hito daga daga jihar agadas agadas wacce sana'a kake to a da nake gida eh, malamin makaranta ne na karantar da eh, karatun islamiyya Eh, kamar eh, malamin ina karanta da harshen horasanci da harshen larabci da da ni abin da sct tar ne malamin makaranta ne a can gida mm, malamin makaranta a ina a su wani a wani eh, gari na yi mai shi duka nan guda biyu na agar na karantar da a ciki na karantar da a balak na karantar da a a tawa na karanta da a niyame na dan zaga ko ina ce cikin nijar na ɗan tattaba karantar da. Eh, kinin ka kwa shekara nawa kinin kana karantar da eh shekara na kwashe wajen shekara goma sha shida ina karanta da To me dalili ne yasa ka bar eh, Nijar in ce ka zo nan Amurka kuma wace hanya ka biya kai ka samu labarin cewa akwai mafita akwai sauyin rayuwa idan ka baro Nijar ka zo nan? To eh, kamar dai ka san a kullum mutum yana da wani yana da wani buri ya yi wani abu lokacin nan dai ni gidanmu mu duka gidanmu kira muke makera ne muna na makeri ne yana aikin kere-kere yana sai da kayan azurwa na a agada sai duka wanda ka ce malam alal dai an san shi dai makeri ne to don sana'a gidanmu ce kuma ina karantar da to da na gajo da karantar da sai na ce to don me ba zan runguma wannan sana'a ba ta bijiro da unhwani mutane da yawa suna taya turai suna kai kaya suna saida suna samun unhwani tura suna zawa sai na ga atom ah, zai hana sai na jarraba a amerika to da na zo amerika dama da gurin in zo bayan na aji aiki ma wancan na karanta suwa akwai abin nan da ake cema depart volunteer wato kamar ka ce ma wani irin shiri ne program ne wanda zai ba zai baka izinin ka nemi gwamnati ta sallame ka ka kama hanyar ka to shi din ne nayi sai na kama hanya da ɗana sai na taho na zo na amerika da ɗana fara yin fuwar ina sai da kayan kayan artizana a nan amerika eh, gari gari in na yi wata biyu ko koma gida sai da na tsawon shekara uku ina ina ina zuwa ina dawowa ga shekara ta hudu na ce to bari bari in nemi in yi takardu ma zai hana da ɗan sai na samu wani kamar wani ne zai ne da muke haraka da shi da lasu suka dafa mini ta ce to bar mu dafa maka a dalilin wannan kayan da kake yi mu samo maka takardar amurka ta ka gani haka na abu ya fara kamar bai cikin abubuwan da nake yi a nan garin da to kaga kenan banda bayan cin wannan sana'a ta ta kasuwancin kayan artisana inda nake zuwa fuwar ko kuma exposition gari gari ina ina yi akwai abin da yake na unhala da shi da na zo garin na koma makaranta na yi karatu Ingilishi eh, ta san can wajen mu duka Anglai ne ne abin da ake cema associate a wani wuri da ake cema na Avitech. To bisa kan tarjama ta harshen larabci da ingilishi kuma da horenshi to ya zamanto ina aiki wani bi tare da likitoci wani bi tare da da duwan wani bi kuma tare da immigration haka ana kiranka ana bukatar wani wani kaman eh, wanda zai eh, taimaka eh, yin fassara mu wani da eh yawa fassara haka eh fassara harshen ingilishi da larabci ko kuma ingilishi da da horashi wannan na samu certificate a gare shi to wannan abu ne wanda nake eh, lokaci zuwa lokaci bayan haka nan kuma ina sana'an motoci haka da kamar nan da ni da yara na mun kamfani wanda yake muna sayan motoci nan wanda muke muna da su a kotunu. da kuma mhm. Niamey wani bi har aka da su muna wuce da su Eh, mm-hmm, don mm-hmm. wannan sana'a ce wadda muke yi da kuma wajen taimako dai kaga kamar dai akwai diyana wanda suke can wasu kamar diyan karni haka da kuma diyan yanni wanda muke sa a cikin sana'a kamar suna kula da abubuwan da muke aika ko motoci suna eh kina suke zuwa kwatan suna daukan motoci suna kai eh, eh ko su ga su sai da su can ko su kawo su nan ya mai ko su kawo su a garis mm, haka eh, ne to kuma yaro na akwai yaro na babba guda shi shi yana aiki na mai sana'a shi kuma ya buɗe ma kamar yana mutum ne yake shawa yake da sha'awar wani harakar ɗinki da wani ne sa kaya masu kyau to a can ya buɗe wani shahararren shago a arlit ana ce mishi eh, nasala shagon nan abin da ake yi cikin shi wani irin ɗumki haka ɗumki na tufa na atamfa ko ko ɗumki ake na shadda kamar burodori na kayan bugaje haka mm-hmm. ko kuma manyan kaya turafiyas na gram bugu haka na maza abu ne wanda yake yau na tura maka linkedin shi ka gani a yana cikin internet yana ciki kuma a link dan ma nake jin mutane da yawa sun san da wannan shagon yana na a nan ma kaga akalla yaro wajen shidda suna ta abinci cikin wannan shagon a karkashin shi ba eh, haka nan ne to wannan tufafin kuna turu suna amurka kuna sai da ku kasashen turai haka ko a najeriya ko eh, yankunan mu misali kaga kayan nan nashi na wurin gani cikin kamar abin ga ina bazar inda nake yi ko fuwar inda nake mhm. ina sai da suna american na son su da yawa eh. balle babba ko amurka suna son irin wannan kayan shadda ko kuma abubuwa to wannan abubuwan da ake producing din can wurin ta an kawo su na wurin nan ina samu ina shigar da su suna sai na wurin mm, ikon Allah shi ba dan nawa ba kamar sana'a shi ba dai yayi dai dan kamar ya taimaka masu can wato eh, dangin nashi da kuma na wurin ga abin in yanzu ana maida shi ana juya shi kaga wannan ma shi ma wani umarni ne na taimako da ake yi. Ikon Allah to Abubakar eh, Alal kenan dan asalin kasar Nijar wanda ke jihar Indiana mun ne, da ka ba mu dama tattauna ta, da kai a cikin shirin himma ba ta garo ni Abdul Aziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu da busa shi da Abdulaziz Adali Toro. Masu saurare har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Inda agogon muke cewa yanzu karfe goma da minti ashirin da hudu na safe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Ta ce salamu alaikum muryar Amurka don Allah ku faɗa wa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi amfani da makudan kuɗaɗen da za ta samu sakamakon tashin farashin man fetur a kasuwarsa ta duniya sanadiyar rikici da ya barke tsakanin Amurka da Iran wajen kyautata wa rayuwar talakawan Najeriya. Sakon na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari ya ce sashin Hausa na muryar Amurka don Allah ku isar da saƙona. Ƙasashen Amurka da Iran ya kamata ku kai zuciya nesa, ku mai da wuƙaƙen ku kube. Domin duniya a yanzu zaman lafiya take bukata ba yaƙi ba. saƙo na gaba kuma na cewa Salam VOA Hausa an raka bako ya dawo, an kwashe sojoji a Maiduguri, to ga sabon hare-hare na faruwa. Allah ya kai musu mafita in ji injiniya mai gero makeri kwantagora. Sako na gaba na ango mai jiran gado Baffa Haruna Bajoga yana cewa salamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga kungiyoyin agaji da masu hannu da shuni cewa su taimaka wa marasa galihu cikin al'umma da ababen da za su yi amfani da su wajen kare kansu daga masifar sanyi kamar barguna da riguna da huluna da safa da dai makamantansu ya allah ka taimaka wa mai taimakon bayanka amin Sako na ƙarshe ya fito ne daga Amadu Abacha Macina jihar Yobe. Yana cewa ina yi wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka fatan alheri. Harin rokoki da ƙasar Iran ta ƙaddamar akan sansanin sojan Amurka da ke ƙasar Iraki bai zo mana da mamaki ba. domin kuwa dama mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya duk tsuntsun da ya ja ruwa ai shi ruwa kan doka allah dai ya kyauta gaida aisha ta sale da wasikon masu saurare yanzu kuma mun kawo ga mu na ƙarshe inda zan ba zara dama ta karanto mana labaran duniya a takaice. Kasar Iran ta harba makamai masu linzami fiye da goma a safiyar yau Laraba a kan wasu cibiyoyin sojin saman Iraki guda biyu da sojojin Amurka ke amfani da su. Wannan wani mataki ne da biyo bayan barazanar da shugabannin Iran suka yi na mai da martani kan Amurka. Saboda hari ta sama da Amurka ta kai wanda ya sanadiyar kisan wani babban kwamandan sojin Iran. a halin da ake ciki kuma gwamnatocin kasashen duniya sun yi kira ga amurka da iran akan sulhunta tashin hankalin da ke faruwa tsakanin su biyu bayan wasu jerin hare-hare kan junan su a iraki a wani lamari na daban kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce babu waɗanda suka tsira daga haɗarin jirgin sama kamfanin ƙasar wato ukraine international da ya faɗi a yau laraba jim kaɗan bayan tashinsa daga babban birnin iran jirgin ya kama hanyar zuwa birnin kif kuma prime minister ukraine ya ce yana ɗauke da fasinjoji 167 To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shiri. wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankunan ku? Sai ku bugo ku bayyana muna. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta ba da umarni ta kuma jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yanzu Mr. Zubair. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe.